Les raisons sont toutes simples. Il s'agit euh, véritablement d'un rappel Dalilan su ne tunasarwa domin babban taro ne na haduwa da ya zamanto maimaici. mu guda shine kar ya zamanto taron ya zamanto taron shan shayi ne inda za a aje sakamakon gehe guda kamar yadda na faɗa a yayin buɗe taron. Tunasarwa ce mace fa uwa ce wannan ba wani shakku a kai. Don haka idan ya mace ta samu ilimi ta ci nasara uwa ce da aka samu da za ta baiwa al'umma samun cin moriya sosai. Maganar kenan yau ana maganar ba da ilimi ga iya mata. Ya waje ba a rungumi maganar ilmintarwa a jimilce na tunasarwa mahalarta taron da ba wani karin gangamin da za a yi kuma bisa maganar koyarsuwa ta boko domin ilimin boko ya nuna misalai na samun amfani da yawa kuma an gani domin a yau kowa ya gane karatun boko hanya ce ta cin moriya ba mafita na inganci da fa'ida kamar karatun boko yau hayar tambaya ita ce wani irin salon koyarsuwa ya fi dacewa a zartas wani irin cikas ne ake fuskanta wannan shine ma'udi na babbar mu a yau domin mu yi nagartaccen nazari bisa dalilin da ke kawo dabaibai a al'amarin bada ilimi na ɗiyamaci. Yau kowa ya san yana da amfani a je makarantar boko domin canda wasu al'adu ko makamantan haka sun sanya ana ƙin sanya yara a makarantun boko. Yau da mutane suka gane to don menene abin bai tafiya yanda ya kamata domin har yanzu akwai wasu masu sanyi-sanyi da sanya 'ya'yansu mata a makarantun boko kenan ya waje ba a nemi sani me yasa haka balle ma a nan cikin gundumar inda muka gano da kaso na sanya ɗiya mata a makarantun boko yana ta sabka. Za mu nazarta lamarin mu kawo gyara. Sakamakon da za a fitar a wannan babban taro ya zamanto an yi amfani da shi a cikin gaugawa a samu a shigar da iya mata makarantun boko su kuma ci gaba da ɗaukar karatunsu tsawon lokacin da ya dace. Au pour parer, au plus pressé euh, essayer donc de relancer l'inscription des filles pour qu'elles soient maintenues le plus longtemps possible à l'école.